Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha tara arba'in da ɗaya sha shida da mita arba'in da tara da mita sittin da kuma kan kilo has dubu ɗaya ɗari biyar talatin a matsakaicin zango. Masu aron ma jamhuriyar Nijar suna iya jin shirin nan kai tsaye a yamai a tashar VOA Africa mita ɗari da biyu da ɗigo biyar da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alol da kuma niyya dukkan a zango FM. Za ku iya sauraron wannan tasha mata hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauran mu assalamu alaikum barkanku da safiyar Alhamis 29 ga watan Yuni shekara ta 2017 tare da ni a nan ɗakin gabatar da shirye-shirye Ladan Ibrahim a ne da kuma sauran abokan aiki ni sahabu Imam Aliyu daga nan Washington DC ke farin cikin jaragaman shirin a daidai wannan lokaci ga kanun labarai. jami'an shige da fice na nan amurka na jiran karin haske akan yadda za su aiwatar da umarnin shugaba donald trump na hana wasu 'yan kasashe shigowa amurka mahukuntan kasar italiya sun ce suna tunanin hana bakin haure gidda kasar su musamman waɗanda aka ceto daga tekun mediterranean jami'an tsaron kasashen turai sun kara nuna damuwarsu akan kungiyar is na ganin tana kara kuzari duk da murkushe ta da ake yi kanun labaran kenan yasa na ba da shawara a yi haka wasu na ganin wannan abu ne mai wuya ka ambato a wannan lokaci na mulkin siyasa kamar yaya a ce a rage nauyin iko ga gwamnatin tarayya tsohon shugaban mulkin sojan najeriya janar ibrahim badamasi babangida kenan ku biyo mu don jin amsar wannan tambaya ka san mu da tun da aka ce an kore su a sambisa to in ba wanda ke da ilimin yakin sukuru bai sai zaton cewa kamar yakin ya kare kanal aminu isa kuntagora mai ritaya kan hare-haren da kungiyar boko haram take ci gaba da kaiwa muna da rahotanni daga jihar gombe kan rikicin filaye da ya janyo hasarar dukiya da ma watakin rayuka da kuma a kamaru kan shirin horar da matasa grace alheri abdu na tafi da shirin domin iyali Masu assalamu alaikum. yanzu haka dai jami'an shige da fice na nan amurka na jiran tsarin yadda za su aiwatar da umarnin shugaba donald trump akan dokar nan tana mutane wasu kasashe zuwa nan amurka dokar da kila idan aka kaddamar da ita ta fara amfani da safiyar yau alhamis jami'an a ma'aikatan harkokin waje da na shari'a da kuma na tsaro cikin gida sun da kawo yanzu ba su da cikakken bayani na shin wane ne ya cancanci shigowa nan amurka da wanda daga waɗannan kasashe shidda wane ne kuma bai cancanta ba kasashen da su ne iran libya somalia sudan syria da kuma yemen babban kotun amurka a ranar litinin da ta gabata ta sake maito da wani bangaren wannan dokar da wasu kananan kotuna suka dakatar da farko a madogaransu ita ce abinda dokar kasa ta ce game da wannan batu kotun ta ba da umarnin cewa sai an yi zama a kan wannan batu amma kafin nan bakin da za a bari shigo sai nuna cewa suna da wasu 'yan uwa na kud kafin a bar su shigo kasan to sai dai kuma kotun bata fayyace ma'anar wannan dangantaka ba ta kud wanda zai sa a bar dan daya daga cikin wannan kasar shigowa na amurka mahukuntan kasar italiya sun shaidawa kwamiti da ke kula da harkokin kungiyar tarayyar turai a brasil cewa suna tunanin hana bakin haure da suke kokarin zuwa turai waɗanda aka ceto cikin kogin mediterranean kan hanyar su zuwa turan ci gaba yanzu haka dai kasar italiya ta shirya dakatar da jiragen da ba a yi musu rijistar kasar italiya ba wato shiga ta kogunan kasar idan har niyyar su ita ce na sauke bakin haure wannan canjin matsayin ya biyo bayan lokacin da kusan bakin haure da yawansu ya kai dubu goma sha ɗaya ne masu neman mafaka domin inganta rayuwarsu waɗanda kusan dukkan wannan adadin 'yan afirka ne da suka iso gabar tekun ƙasar ta italiya daga libya ƙasar da yaƙi ya kace-kace da ita a cikin wata wasiƙar da jakadan italiya ƙungiyar tarayyar turai maurizio masari ya rubuta wa hukumar ya ce yanayin ne ya yi tsanani ya sa su ɗaukar wannan mataki labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na amurka da kenan birnin washington dc jami'an tsaron kasashen turai suna ƙara nuna damuwarsu akan kungiyar is na ganin ba ta dushe ba duk da yadda ake karya alkadarinta a masul da kuma raka waɗanda su ne babban hedkwatar ta maimakon haka jami'an sun gargaɗi ƙungiyar wacce ta sake faɗowa domin ta yaƙi kasashen turai kai tsaye domin ku duk da wannan koma baya da kungiyar ta is ta samu a filin daga yanzu haka ƙungiyar ta sake kaiwa ga wani mataki in ji manuel navarrenta wanda shine shugaban gudanar da yaƙi da ta'addanci ya yi wannan kalamin ne kuwa lokacin da ya kawo ziyara a nan washington amurka tana kara inganta matakan tsaro a jiragen saman da ke shigowa cikin ƙasar a ɗokacin tashoshin jiragen saman ta da ke cikin nan ƙasar sai da kuma halin yanzu bata ƙarfafa dokar hana ɗaukar kwamfutar hannu ba wato laptop sai kuma sakataren tsaron cikin gida john kelly ya faɗa jiya laraba cewa kai wato kar a yi sake domin ko har kullum makiyar ƙasashen na nan suna ta ƙoƙarin samar da wasu sabbin hanyoyin ɓoye na kiyoyi tare da amfani da wasu 'yan cikin gida da kuma satar jiragen sama kelly ya ce za a ɗauki sabbin matakai da waɗanda matafiya suka gani da kuma waɗanda ba su gani ba nan da 'yan watanni. ya ce don haka matafiya su sa ran cewa za a ƙara tsawaita bincike ko kuma tantancewa da na'urori ha kuma za a ƙara yawan jami'an tsaro a kowane jirgin sama da tashoshin jiragen sama baki ɗaya kana za a samar da karnuka masu gano bumabumai da ma sinadarai alƙalan manyan kotunan ƙasar venezuela sun ayyana kansu a matsayin waɗanda ke cikin barazanar 'yan ta'adda sun wannan kalamin ne ko jiya laraba kwana ɗaya da hawan jirgin sama mai saukar ungulu na 'yan sanda da aka sato ya yi ruwan bumabumai a kan ginin kotun kolin kasar da da harbi kai tsaye ga ofishin ma'aikatar cikin gida na kasar kamfanin dillancin labaran associated press ya ba da labarin cewa shugaban kotun michael morena ya ayyana daukacin rukunin alkalan kasar a matsayin waɗanda suke cikin haɗarin 'yan ta'adda shugaban kotun michael moreno ya ce za su bukaci a ɗauki mataki da zai tabbatar da kariyarsu da martabansu na ma'aikatan da ke aiki a wannan ma'aikatar yanzu haka dai mahukunta a kasar na ci gaba da neman direban wannan jirgi wanda aka bayyana sunansa da oscar perez dan shekaru 36 da haihuwa wanda shine ya sace jirgin sama har yake nuno wani kyalle da ke aka rubuta yanci shi dai perez yana da rawar da ya taba takawa a wasan kwaikwayon fim wanda a cikin fim din shine ya taka rawa a zaman wakilin gwamnati da ya kwato wani mutum dan kasuwa da aka sace kuma aka yi garkuwa da shi labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc madalla tsohon shugaban najeriya zamanin mulkin soja janar ibrahim badamasi babangida ya kara shawarar da ya bayar na sake fasali da tsarin gwamnatin najeriya tsohon shugaban najeriya wadda ya ba da wannan shawara tun da farko a sa na barka da sallah ya gaya wakilin sashen hausa mustapha nasir ba tsare cewa wannan shawara ba sabuwar abu ba ce yasa na ba da shawara a yi haka wasu na ganin wannan abu ne mai wuya ka ambato a wannan lokaci na mulkin siyasa kamar yaya a ce a rage nauyin iko ga gwamnatin tarayya wannan ai ba sabon abu bane mun dade muna magana ko mu a lokacin mu mun daɗe mun yi wannan har kwamiti mun sa waɗanda za su duba wannan yau ne maka maganar shekara 24 da suka wuce don na bar ofis shekara yau 24 kafin lokacin mun sanya waɗannan kwamiti su duba yadda za a rarrage wasu abubuwa da federal government take rike da shi a maidawa states da yake tsokaci a kan masu bukatar ganin najeriya ta dare gida biyu an kafa ƙasar Biafra ga abin da yake cewa. najeriya dai kasa ɗaya ce ga yadda muka sani ga kuma yadda constitution ɗin ta bayar so maganan araba ba ta taso ba mun je yaƙi saboda irin waɗannan hayaniya ne a yi hayaniya a yi a ashariya a yi zagi a yi duk waɗannan bai da amfani amma aka iya zama da hankalin mu tattauna akan yadda za a zauna ƙasar nan. to shi ma dai tsohon gwamnan jihar kano kanal sani bello mai ritaya wanda ya taɓa zama dogarin tsohon shugaban mulkin soja na farko a najeriya general ogui ironsi ya ci raba najeriyar fa ba shine alheri ba a yanzu. raba ƙasar nan ba shi da alheri ba to bai zai hana mu zauna lafiya sannan kuma girman ƙasa ma shi kan shi daraja yana ƙara darajar ƙasa in kana ɗan ƙaramin ƙasa ba a magana da kai amma kana da ban ƙasa kamar najeriya dole a magana da mu saboda haka ni ina roƙon mutane najeriya mu ba kan magana a yanzu dai masana na ganin najeriyar fa na buƙatar addu'o'i na musamman ganin yadda shugabanta muhammadu buhari ke can yana jinya a ƙasar ingila A nan kuma ‘yan awari kowa ya kama gabansa na ci gaba da tada jijiyar wuya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Allahu jallar ga tambaraya, Najeriya ke ce ga tambaraya, Najeriya ke ma ke kun amana, da shehu sai mutu ya bar wasiya, sa abubakar sai da ya bar wasiya, sardauna ya mutu ya bar wasiya. Murtala A Najeriya kuma dai Boko Haram ta kai akalla hare-hare da ba za su kasa hamsin ba cikin wannan shekara kuma ta ƙara zafafa su a baya-bayan nan. To ko me yasa haka kuma kusan aka daina jin ɗuriyar dakarun Najeriya ga amsa cikin wannan rahoto da Hassan Maina kaina ya aiko mana. It is the remnants that are disseminated. Daraktan labarai na hedikwatar sojojin Najeriya kenan, Manjo General John Enenche ke cewa burbushin 'yan Boko Haram ne da suka saura ke kai 'yan harharen da ake gani a halin yanzu. Su din ma kuma ba wani babbar barazana ba ne. Ina son tabbatar wa jama'a cewa cikin kankanin lokaci za a ga aiki da cikawa. Tun dai bayan karɓo dajin Sambisa aka dina jin dakarun Najeriya suna kai farmaki ga 'yan Boko Haram. Maimakon haka Boko Haram ɗin nema ke zafafa su. su tsohon gwamnan mulkin soja a jihar kano manjo general idris garba mai ritaya masanin tsaro ne to amma yan boko haram irin abin da suke yi yanzu dalili yanzu an watar da su gaba daya cewar babban hafsa mai ritaya a hedikwatar sojan najeriya manjo general yakubu usman tun farko ma kwato dajin sambisa ba tare da kamo ko kashe abubakar shekau ba tamkar kashe maciji ne ba a sare kai ba to ka ko an ka kashe maciji ba ka sare kan shi ba mai yiwa wannan maciji shi zai sake farfadowa sannan bayan ya farfado zai kama wanda dama ya sai kashe shi din shi ma ya rama kun gayya wato an dan su a yi saki wato kama an ci nasara. General menene abin ya irin wannan yanayin yanzu haka? Dole ne a ƙara matakan tsaro a cikin wannan wuraren a wannan gefen saboda su mamaye ƙasan da kyau domin ba su mamaye wurin ba da za a samu kafa inda wayannan yan ta'addan za su rika bi suna zuwa suna atakin su sannan a samu abin na'urar da za a iya leƙa ko ta ina ana ganin su 24/7 sannan dole ne a nemo kansu da kansu kwawaye shugabansu. Kwararre kan yakin ƙasa kanar Aminu Isa Kwantagora da ke zaman tsohon gwamnan mulkin soja a jihar Benue ya ce akwai sakaci a cikin al'amarin a gaba ɗaya. Ka san mu da sakaci tunda aka ce an kore su a Sambisa Da in ba wanda ke da ilimin yakin sukuru bai sai zaton cewa kamar yakin ya ƙare. Ɗaya daga cikin shugabannin Arewa maso gabashin Najeriya Turakin Tikau Alhaji Aliyu Sale Bagare ya nemi jama'a da su ba da haɗin kai ga jami'an tsaro. A lokaci ɗaya ba za mu zo mu ce sojoji jin ba sa kokari ba suna iya kokarin su sai dai mutane mazauna wa'annan wurare su dada ba su haɗin kai Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja Nigeria idan kai kuna ma idan ba ku sa ke ba na manja kun buka ce ba laushe ministan tsaron najeriya brigadier janar mansur dan ali mai ritaya shi ma ya karin bayani kan wannan batuwa hira da da umar faruk musa za mu kawo muku shi cikin shirye shiryen mu masu gabatowa akalla dan sanda ɗaya ya rasa ransa sakamakon fada tsakanin al'ummomin ƙananan hukumomin billiri da shangom cikin jihar gombe lamarin ya auku ne a jiya tuni dai rundunar 'yan sandan jihar ta ɗauki matakin shawo kan wannan rikici kamar yadda kakakinta dsp obed mary mallum ta gaya wa abdulwahab muhammad kwamishinan 'yan sanda ya tura jami'anmu na kwantar da tarzoma da dama suna nan suna sintiri a anguwanni da kuma tituna da ke garin shangon da dindire abubuwan da ke faruwa. Mun ji an yi asara da kuma kone-kone. Ko za ki mana ƙarin bayani a kai? Gaskiya ta akwai asaran da aka yi da yawa musamman a garin kufayi inda gidaje sha bakwai aka kokona. Sannan kuma a cikin polis da kwamishinan 'yan sanda ya tura mutum ɗaya da safen nan ya rasu wanda ya samu harbin bindiga a kansa. Kun iya kama wasu daga cikin wayannan masu tada tarzoma? Gaskiya har yanzu ana ko fa dai ba wanda aka kama. Shi wannan rikici da yake ya faru kuna da dalilin abin da yasa yake faruwa? Rikici ne dai na gonake wanda yake faruwa tsakanin gilgiri kuma shangon wanda tun asali ne asali shekarun baya ya fara. Lohan Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. Haɗa kai mu daina sa'in Jamhuriyar Kamaru ta ƙudiri aniyar horar da 'yan ƙasar su miliyan ɗaya musamman matasa ilmin na'ura mai ƙwaƙwalwa ko kuma kwamfuta ta yadda za su samu damar zama masu dogaro da kai. Gwamnatin ƙasar tare da haɗin gwiwar ƙungiya ko gidauniyar uwar gidan shugabar ƙasar Shantal Biya su ne suka bayyana haka kamar yadda wakilin ƙungiyar Zaharaddin Baba ya gaya wa Awwal Garba. kungiyar matan shugaban kasa wanda nake ainihin ɗaya daga cikin mamba da ainihin haɗin gwiwar gwamnatin ƙasar kamaru mu wato ba yara horaswa wanda an suka koyi suka an koyi abubuwa da dama eh, shi yasa muka dauki wato wannan dama ba su wannan horaswa yara fiye da 400 muka ba su wannan horaswa matasa da ainihin wato yara kanana bai haka nan kuma da koyi mutanen da muka dauka da dama kusan dubu uku wanda nan da lokaci kaɗan za mu ci gaba da ainihin ba su wannan horaswa. Muhammad Awal Garba, muryan Amurka daga ƙasar Kamaru. gabatar muku da rahotannin ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC karfe 1 da minti 16 da rabi na dare lokaci ne kuma da za a gyara ga zama domin jin shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa ba roki ka don ka hoi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni da. Masu saurari Assalamu alaikum barkama da asuba alheri Grace Abdi ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Banda harkokin mulki da matsalar tsaro da suka tsone wa al'umma ido. Wani batu da ke ɗaukar hankalin ƙasashen duniya da ya shafi Najeriya shine matakai da waɗansu tsirarru a ɓangarorin ƙasar ke ɗauka da ke barazana ga ci gaban ƙasar tsintsiya maɗaurin ki ɗaya, inda ƙabilar Ibo ke ta da ƙayar baya tana ikirarin ɓallewa. da barazana da waɗansu matasa a arewacin ƙasar da suke ba 'yan ƙabilar Ibo wa'adin watanni su tattara inasu inasu su fice daga arewacin ƙasar. Ganin illar wannan yunkuri ga ci gaban iyali, yau shirin zai yi waiwaya maganin mantuwa. Mu gano inda wannan matsala ta samu asali da nufin ganin hanyar magance ta. To ko yaya aka fara wannan tako? ga Madina Dauda. Babbar matsalar da kasashen turai suka fuskanta a cikin ƙarni na sha tara shine matsalar tattalin arziki saboda karancin kayan da manyan masana'antun su za su sarrafa da kuma rashin kasuwar da za su sayar da kayan da masana'antun suka sarrafa. Wannan ya sanya kasashe suka haɗu a birnin Berlin a shekara 1888 domin yin wani taro na ƙasa da ƙasa domin su samar wa kansu mafita daga wannan matsala da suka samu kansu a ciki. Shi wannan taro shi ake kira Berlin Conference ko kuma Scramble for Africa. A wannan taro dai sun gano cewa ya zama wajibi da su samarwa masana'antunsu sabuwar kasuwa da kuma inda za su dinga samun kayan da masana'antunsu za su sarrafa a farashi mai rahusa ko ma a bagas. Ba kuma inda za su iya samun hakan sai a nahiyar Afirka. Wannan ne ya sanya suka fara tunanin yadda za su iya mamaye nahiyar ta Afirka. Walau dai ta hanyar diplomasiya da ƙulla hurɗar kasuwanci da daulolin na Afirka ko kuma ta amfani da ƙarfin soja. turawa da dama sun kwararo nahiyar ta afirka musamman yammacin afirka da ake ganin akwai ƙarfin kasuwanci da yawan jama'a a yankin turawa 'yan leƙen asiri irin su overweg clapperton mongo park da su henrik burke duk sun zo a lokuta daban-daban amma wannan yarjejeniya ta berlin ba ta yi tasiri ba sai a ƙarshen ƙarni na sha tara, musamman a nan najeriya bayan da turawa suka kafa wani kamfani mai suna royal niger company wanda ya ɗauki nauyin ba da tallafin kuɗi domin kafa rundunar sojan da za a tunkari wannan babban aiki ƙarƙashin jagorancin wani babban soja mai suna lord frederick lugard wannan rundunar soja da mafi akasarin mutanen ta baƙaƙe ne 'yan afirka mai suna west african frontier force ko kuma hausa infantry saboda hausawa sun fi yawa a cikinta ita turawa suka yi amfani da ita wajen cimma wannan buri nasu na kafa mulkin mallaka a Najeriya tun daga ƙasashen kudu har zuwa arewacin Najeriya. Nasarar da suka samu a Kano a shekara 1903 ita ta tabbatar da kafuwar mulkin mallaka a Najeriya baki ɗaya. Wannan nasara ce ta sanya turawa suka kasa ƙasar gida uku, Lagos Colony ko kuma yankin Lagos, Southern Protectorate ko kuma yankin kudu da kuma Northern Protectorate ko kuma yankin arewa. Amma babbar matsalar ita ce wannan nasara ta zamar musu samun duniyar ɗan tsako ba samun ba yadda za a ce domin matsalar farko ita ce ta rashin isassun ma'aikata da za su gudanar musu da ayyukan yau da gobe saboda yawan mutanen ingila a wannan lokaci bai wuce ɗaya bisa goma na yawan mutanen wannan sabuwar ƙasa da suka kafa ba abin da ya zamar musu ana so a ci duniya haƙorin gaba ya hana hakan ya sanya turawa suka shiga tunani yadda za su kafa sabon tsarin mulki ga wannan nahiyoyi nasu hanya ta farko ita ce shawarar da wata gogaggiyar 'yar jarida kuma uwar gidan gwamna lugard wato flora show ko kuma lady lugard ta bayar inda ta ba da shawarar a haɗe yankunan guda uku a mulke su ƙarƙashin gwamna janar ɗaya da kuma ƙananan gwamnoni guda biyu hakan kuwa aka yi inda aka haɗe su aka sanya musu suna najeriya aka kuma kasa su gida biyu kudu da arewa Baya ga wannan dalili, akwai dalilin tattalin arziki. Wasu masana na ganin Turawa sun amince da haɗe yankunan ƙarƙashin ƙasa ɗaya ne saboda Arewa ba ta da ƙarfin tattalin arziki da za ta iya riƙe kanta a wannan lokaci. Don haka dole a yi amfani da kuɗaɗen da ake samu a kudu a tallafa wa Arewa. Wannan tunani ne masana tarihi a Arewa suke ganin kamar shifcin gizo ne domin sun kafa dalilai kamar haka. Sun bayyana cewa a wannan lokaci ba a ma gano akwai man fetur a najeriya ba abin da kudu ke iya sayarwa bai wuce koko ba na biyun kuma sun ƙara da cewa a wannan lokaci tuni tsarin kasuwanci na zamani ya jima da kankama a arewa kuwa har a lokacin ana amfani da tsohon tsarin nan na kasuwanci da ake kira trans-saharan trade don haka wancan tsarin kasuwanci na transatlantic zai fi samarwa da turawa kuɗin shiga fiye da wannan na arewa haka kuma a lokacin mulkin turawa bai zauna da gindinsa ba a arewa a cewar masanan domin a lokacin da aka haɗe ƙasar a shekara 1914 ba a fi shekara goma da zuwan turawa ba don haka harkokin kasuwanci na zamani da turawa za su iya samun kuɗaɗen shiga bai kan kama ba tun daga shekarun da suka kama 1920 zuwa sama bayan da mulkin turawan ya kan kama kuma mutanen arewa suka rungumi sabbin hanyoyin kasuwanci da noma wannan tallafi na kudu zuwa arewa ya kau cikin ƙanƙanin lokaci arewa ta samarwa da ƙasar ingila kayayyakin sarrafawa irin su gyaɗa auduga da sauransu hakan ya ɗaga tattalin arzikin arewacin najeriya ta zama mai dogaro da kanta kamar yadda hasashen masana ya nuna wannan da ya takaddama ta jima ana yin ta tsakanin masana daga kudu da arewacin ƙasar ko ma dai me a yanzu Kasar da tattalin arzikinta ya dogara ne ka cokan kan kudaden shigar da take samu daga albarkatun man fetur da yake kudu maso kudu na kasar. To yaya manyan ƙasa ke cewa ne a game da wannan yunkuri da wasu matasa suka fito da shi suke ganin cewa lokaci ya yi da Najeriya za ta ɓalle ta rabu kashi-kashi. A halin yanzu dai masu sharhi kan batun Biafra a Najeriya na ƙara kawo tarihin illar da yakin basasar da aka yi a baya ya haifar ta hanyar hasarar dubban rayuka da dukiya irin waɗannan kiraye-kirayen ne ya sa har wasu shugabannin al'umma da ma 'yan siyasa ke buƙatar a sauya fasalin ƙasar lamarin da a baya ya sa wasu gwamnatoci na soja da ma na siyasa suka shirya wasu tarurruka da nufin tattaunawa a kan makoman ƙasar don samun mafita to sai dai a halin yanzu hukumar wayar da kan al'umma wadda aka fi sani da noa national orientation agency a ƙarƙashin jagorancin alhaji garba abari na cewa dukkan wa'annan kiraye-kiraye da wa'annan yunkuri da matasa ke yi idan an bi a sannu najeriya za ta dawo ta zama ƙasa ɗaya dunkulalla wacce kome a cikinta za a yi shi cikin walwala da kwanciyar hankali mun ɗauki matakai da dama tun ma kafin wannan matakai kafin wannan hali da muka shiga na yanzu ya kawo ga inda muke yanzu mu a hukumance mun ɗauki matakai da dama na zuwa sako-sako lungu-lungu mu kai sako na 'yan ƙasa su fahimci mahimmancin zama ma ɗan najeriya kai ka zama ɗan najeriya menene mahimmancin zama ɗan najeriya domin akwai wasu waɗanda ba su da da inda za su iya cewa ma ƙasar su ce ba su ba da inda za su iya kira su ce kasar su ce kai kana da inda zaka kira ka ce yau ƙasa ta ce ina da yanci yau in aka kore ni wuri da inda za ni saboda haka akwai bukata na farin farko na kowane ɗan najeriya ya zamana mai kishin ƙasar nan mai son ƙasar nan duk da irin matsalolin da akwai da kuma take addabar mutane da suke kasan nan amma wace kasa ne da babu babu da irin nata wace irin kasa ce a duniya wanda babu irin nata kalubale kowace kasa tana da nata kalubale wannan abin da muke gani ɗaya daga cikin kalubalolin da kowace kasa take da shi ne ai kasan nan har yakin ba sa sa kai amma daga karshe ai an fito an fito kuma aka sake haɗewa yanzu ma wannan abin da yake faruwa mutane su gane akan cewa idan muka gudu tare muka tsira tare to Eh, ƙarshensa gabansa alheri ne ci gaba ne kuma samun walwalar rayuwa ne amma fa sai kowa ya zama na mai ba wa ɗan uwansa daraja da mutunci da martabar da kowa ya cancanta Najeriya ƙasa ya uwa ɗaya uba ɗaya ƙasa ɗaya, Najeriya uwa ɗaya uba ɗaya. Idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu gayyaci wakilan manyan kabilun Najeriya uku da suka hada da Hausawa da 'yan ƙabilar Ibo da kuma Yarbawa domin jin gudunmawar da kowane ɓangaren zai iya badawa a cimma burin zaman lafiya da fahimtar juna. Kafin nan a madadin wakiliyarmu Madina Dauda da ta taimaka wajen ganin nasarar wannan shirin da kuma salomon Abu da ya daidaita sautin shirin da bada umarni alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa. mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. To a gaida malamai, amma masana suna hasashen cewa bana za a samu ambaliyar ruwa sosai a Najeriya daga dukkan koguna da ke ƙasar kamar manya guda takwas muna da rahoto cikin shirinmu na hantsi. A halin yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice. Yanzu haka dai jami'an shige da fice na nan Amurka na jiran tsarin yadda za su aiwatar da umarnin shugaba Donald Trump akan dokar nan tana mutanen wasu kasashe zuwa nan Amurka. Dokar da kila a kaddamar da ita a fara amfani da ita da safiyar yau Alhamis. jami'ai a ma'aikatan harkokin waje da na shari'a da kuma na tsaron cikin gida kawo yanzu ba su da cikakken bayanin shin wane ne ya cancanci shigowa na amurka daga waɗannan ƙasashe shidda wane ne kuma bai cancanta ba mahukuntan ƙasar italiya sun shaidawa wa kwamitin da ke kula da harkokin ƙungiyar tarayyar turai a brussels cewa suna tunanin hana baƙin hauren da suke ƙoƙarin zuwa turai wanda aka ceto daga nutsewa cikin kogin mediterranean wucewa ƙasar yanzu haka dai kasar italiya ta shirya dakatar da jiragen nan da ba a yi musu rajista a kasar italiya ba wato shiga jirgin ruwan kasar inda in dai har niyansu ita ce su sauke bakin haure wannan canjin matsayin ko ya biyo bayan lokacin da kusan bakin haure da yawansu ya kai dubu goma sha daya ne masu neman mafaka domin inganta rayuwarsu jami'an tsaron kasashen turai suna ƙara nuna damuwarsu akan ƙungiyar is na ganin bata dushe ba duk da yake ana kara karya alkadarinta a masul da Raqqa waɗanda su ne manyan hedkwatar ta. Maimakon haka jami'an sun gargaɗi ƙungiyar wacce ta sake faɗowa domin ta yaƙi ƙasashen turai kai tsaye. Domin ko duk da wannan kuma baya da ƙungiyar ta ya ta samu a filin daga yanzu haka ƙungiyar ta sake kaiwa ga wani mataki in ji Manuel navarenta A Amurka amurka tana kara inganta matakan tsaro a jiragen a filayen jiragen saman da ke shigowa cikin kasar a daukacin tashoshin jiragen saman kasa da kasa da ke cikin kasar sai dai kuma a halin yanzu ba ta karfa dokar hana daukar kwamfutan hannu ba to madalla gaishe ka aka haka Allah ka mu karshen shirin safe su can da hantsi za mu sake dawa da wani sabon shiri inda za ku saurari shirin na kasa ba kasawa ba da Usman Ahmed Kabara yake shiryawa ya kuma gabatar kamun na madadin ladan ibrahim a yawa da ya taya ni gabatar da shirin da solomon abo da ya kula da ɗakin gabatar da shirye-shirye mu da ma injiniya jimmy cook da ya rika masa a nan nisa habai mamali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.